Dalilin da yasa waɗansu al'umma daga ƙasar Nijar suke kira ga shugaban ƙasa Abdulrahman Chani da lallai lallai ya kama Muhammadu Isuhu sa'annan kuma a ƙara tsaurara tsaro akan Muhammadu Bazoum. da muke so sauran mutanen mu su gane yau mu 'yan Nijar yau mun zama uwa guda uba guda da an ce dan Nijar kake uwa guda uba guda shin su wani riba gare ka wai da kake cewa wai dole dole sai an kama maka mamuri su wani riba gare ka wai da kake cewa wai dole dole sai sai an kama maka yin mamuri su an darme maka shi dan me yasa riba ka guda ce ka ga an kama shi ka zo kawai kana hira kana jin daɗi ai an kama mamuri su kawai shikenan bayan shi ba ka da wata riba ba ka da wani amfani sanin da za ka gane ai ba wai dan kishin kasa suke ba ko kuma wannan sanin da za ka gane kawai suna ra'ayin su ka aka ce shugaban kasar da shi ya gama lafiya ya bari sai kuma yanzu kana magana a kama shi kama shi a yi mishi ba hayaniya ba komi Muhammadu Iso ya ɗauki mulkin gayan muka shiga Muhammadu Bazum Muhammadu Iso bai yi rigima ba bai kawo wata matsala ba yannan wai ku yan Nijar wayan nan ku ce wai ku kuna mutane kuwa wai ku ce wai dole dole ba Allah ga sai an kama shi dan me saboda yayi ku horin shi ko saboda yayi ku ilimi ha karan karan ba wani wani shi da gani na tabbata abun ba ba wai gaskiya ba ne tarin da ba gani ka san mu mu ka san abu Mansur ka gane mu har yanzu dai ba wanda isa ka gane yayi ta maganganu dan ya ce wanga gaba ɗaya bane wane ne da wane ne mun san ɗaya ne ka gane ba wanda isa ya raba kawunan mu ka gane ce mana wanga shi cucu wanga wanga gaba ɗaya bane ka gane ko eh, wanga abun ka gane dinar rabuwa kanuwa ne ka gane na a ai ta muku dariya ku yi zage-zage tsakanin ku kuwa an sama ganganu ka gane dan saboda an su samu wani abu ka gane eh. shi ta muku saboda raba kanu eh su raba kanuwan ku sai mutum yana mulayin in yana mulayin ba zan ya rasa sai ce a dole dole sai muhammad yusuf in yana muhammad yusuf ya rasa ya ce a dole dole sai kwankwalo lahin ba to ka gani ko wallahi nake gaya ma bube ni na sanar cewa durar da aka ce wai muhammad yusuf muna cikin matsala ku kama mamur Isu ba shi bane ci gaba kuma mamur Isu ba wani wanda zai zo ya kama shi saboda ya zaka kama mutum ba doka sai eh, ba eh, doka ba a kama mutum ba doka ba a kama ni ni wallahi dan ka a kama mamur Isu ko gaba na bai hadu eh na san bai kama wannan bai kama ko ba da kama assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam da fatan kuna lafiya lafiya lau to madalla sannun ku dai na ji ana tattauna akan maganar Niger. Hakan ne. guda kuma waɗansu al'umma daga ƙasar Nijar ɗin sun nuna cewa babu shakka ba don kifar da wannan gwamnati da aka yi ba wato ta Muhammadu Bazum da lallai za a samu ci gaba ga wurtacce saboda tun daga hawan shi an ga sauyi sun kuma koka da cewa tun lokacin da aka yi wannan juyin mulki su babu wani abu na ci gaba da suka gani illa ma koma baya kuma wallahi nake gaya ma abubakar da a ce wallahi an bar bazum ya kai yau wallahi ci gaban da zai kawo mana nijar allah kaɗai ne san shi gani saboda sun san da cewa inda bazum ya zai kai yau Sune suke kungu da ka gane dan su ga matsala su ka cikas ka gane ko su ce su sa zargi tsakanin juna ka gane ko aha ne akwai su ne mutane ne wa su suka tsara wanga kamar program ne suka ka gane eh, program wallahi nake ga Abubakar da ya ce maka wannan taliki ya kai yau yau dai ya kai saman kujera yau wallahi ci gaban da za a samu Nijar Allah kaɗai ne san shi saboda hanya ce doko ta gaskiya shine matsayin da ya sa kaga wai suna suna kin shi sun yi mishi baki guda kawai sun juye shi kuma wanga shi ba wai kudeta ba ne wannan kawai dai abubuwan ne kama kwace ne da mutum ana mashi kudeta da lahi ba lahin komi ba lahin tsaye ba na sama kawai sai aka yi mashi kudeta a ba adalci jibobi shi shi kuma wanga can amana ne ka gane ko ba komi bane wanga eh. can amana ni wanga can amana na ɗauke shi kuma wallahi wanda ya ci amana wallahi sai Allah ya ci amana shi sai Allah ya ci amana shi wannan haka nan ne cin amana ne kawai biyan bukata ne ka gane kawai biyan bukata ne ba don wani a zo a cikin mm. wata kasa ta taɓarɓare ta shiga wani hali a mu ba mu shiga cikin wani hali ba ba abin da ma muke mu sai ci gaba yanzu ne dai kasa ta shiga cikin wani yanayi na rashin daɗi ka gane yanayi na rashin ci gaba ka gane yau saboda mm. wata wata takwas ko wata bakwai ma zane ni ma ba abin da ya sake kuma ba abin da ya canza ana ƙorin turawa turawa turawa mu ba su bane matsalar mu har yanzu mu ne matsalar mu da kanmu mu ke da matsala hmm. ba wani bature wanda ke da matsalar mu ko wani abu bature ba matsalar mu bana su wanda suke jura su ne matsalar mu suna ƙuri iraniyan iraniyan wani mutum ne ka ganto ko iraniyan kin an kai shi gidan shi an zubda eh impossible abu ne wanda bai yiwuwa abun nan da bai ana fira arziki arziki to arziki haka ne ko kai dan kasar ka da ke ƙuri hmm. baka shi za a yi shi hmm. labarin shi dai za ka yi sai dai can wani wai zo amfani da shi kai amma ba ka yi amfani da shi ba yadda ka je shi haka zaka bar shi yadda ka je shi ana arzikin kasa arzikin kasa wai arzikin kasa nan da ka je ana ci arzikin kasa impossible ba baka shi kuma yadda ka je shi haka zaka bar shi dan ba naka ne ba ba na uwan mutum bane ba na uban mutum bane eh. don ku kenan yadda ka gan shi haka zaka bar shi mutane akwai su da sa'ayi mutane akwai su da sa'ayi ka gane ko daga karshe dai waɗansu kuma suna kira ne akan da maganar cewa a kama wancan ko kuma a saki wancan duk ba wani abu zai kawo na ci gaba a ƙasar Nijar ba su suna bawa mahukunta shawara cewar idan ba su ɗauki abin da ya kamata ba to al'ummar ƙasar Nijar sai dai kawai su barwa ubangiji shine zai yi sakayya saboda da abin da kai na cutar da al'ummar ƙasa to babu shakka ubangiji ba zai barka ba domin wannan cin amana ne. idan kuma kai abin da hukuma ta ganka ta kama ka to babu shakka za ta ɗauki tsatsauran mataki a kanka domin ganin ta tabbatar da adalci eh na ce na ji ana maganan an ce waɗansu na ce a kama wanga ko a bar wanga ko ai haka wannan duk ba aikin mu bane mu yan ƙasa mu yan ƙasa mu aikin mu bari hukuma ta yi aikin ta idan Muhammadu Ishu na da laifi, hukuma ce za ta fito ta bayyana yana da laifi. kuma a bayyana laihin shi duk 'yan ƙasa su gani a kama shi idan ba zai yana laihi hukuma ce za ta yanke mishi hukunci mu 'yan ƙasa mi an namu mu fatan alkhairi idan sun aikata gaskiya Allah ya bayyana da gaskiya idan sun aikata ba daidai ba Allah ya bayyana da rashin gaskiya da sun ka aikata domin a hukunta ka tunnan duniya akan abu da kai mutane ya fi a bari ka je gaban Allah duk soyayya da zaka nuna mutum yau in baka nuna mai ita ba nan duniya ya lahira babu wani soyayya da zaka iya nuna mutum kuma ka so mutum shi tsiratun nan ba sai ya can ba idan shugaba muna son shi ya cuci kasa ko ya takin kasa, za mu yi fatan Allah ya sa a hukunta shi tun nan amma idan muka ce a'a muna ganin nan shiya da fawa ko shiya da wani ƙarfi da ko shiya da wata dubara da zai iya yi a nan a can bai da ita don haka namu 'yan ƙasa mu ci gaba da addu'a Allah ya bayyanar da gaskiya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 to ku daure ku yi mana subscribing kana ku danna kararrawa bayan da nan kuma muna ku da ku yi mana comment like sannan ku yi sharing na wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki kundin hausa tv tana alfahari da ku a koda yaushe mun gode mun gode